بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد باهك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya ta lahadi safiya kuma ta uku ga watan sha'aban a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 30 ga watan hudu shekara ta 2017 miladiya a darasinmu na yau za mu tashi a babi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka littafin muwaffa wallafar imamu malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al-laisi al-masmudi wanda yake mana cikin kundi da yake magana kan littafin allah subhanahu wa ta'ala shine kitabul qur'an kitabul qur'an a cikin littafin muwaqqa shine kitab na 17 a na 15 kuma zamu tashi a babi na biyar kenan bayan mun kammala babi na hudu babi na hudu shine babu ma ja'a fil qur'an wanda yake a hadisin kusa da na karshe a babu mun karanta hadisin ya kharuju fiikum qawmun tahqiruna salatakum Mana sifa daga cikin sifofin khawarij Allah ta'ala ya tsare mu daga su baki daya daga dukkan sharrin kungiyoyin bid'a yanzu mu tashi babu ma ja fi sujudul qur'an shine babu na biyar babun da yazo zai magana kan abin da ya shafi sujada ta alqur'ani mai girma sujada da ke cikin alqur'ani mai girma ya suke waɗannan sujjadu din masail ne guda uku za a tattauna sun da jigo a ciki na farko tabbatuwar sujadar na farko tabbatuwar sujjadar a shar'ance sai na biyu mai ake karantawa a sujjadar sai na uku a ina da ina ake yin sujjadar waɗannan su ne abubuwa guda uku manya a ciki da za a tattauna sauran wasu abubuwan za su biyo bayan waɗannan uku ne kama adadin sujada nawa ake yi ai sujada ɗaya ake yi ba sujada biyu ake yi ba sujada ɗaya ake yi babu ma ja a fi sujudu al-ƙur'an babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi sujada ta al-ƙur'ani mai girma ala da sani ya malikin an abdullahi bin yazid maula al-aswad bin sufiyan an abi salamata bin abdurrahman anna aba huraira ta radiyallahu anhu qara'a lahum idza ash-shams idza as-sama'u shaqqat man sarafa akhbarahum anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa qal babu ma jaa fi sujudil qur'an babun da yazo zai magana kan abin da ya shafi sujada ta cikin alqur'ani mai girma sai ubaidullah ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya an malik malam kuma mahaifi yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas shi ubaidullah yana daga cikin waɗanda suka shahara da karatun littafin muwaffa a gaban yahya ibn yahya al-laythi da shi da abokin karatunsa Muhammad ibn Wadda sai dai ruwaya da muka fi karantawa ana ko tsarikar da aka fi karanta ita ce tsarikar Ubaidullah ibn Yahya al-Laifi daga Yahya ibn Yahya al-Laifi daga Malik ibn Anas sahib al shi Ubaidullah ibn Yahya al ya rasu shekara ta 278 bayan hijira kenan yau yana da shekara 1300 da rasuwa Allah ta'ala ya jigan shi da gafara mana ɗari uku da wani abu sai baban shi yahaya ya yahaya allaifi ya yahaya ibini ya haya allaifi wanda ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu shekara ta 234 kaga yana da shekara dubu ɗari hudu kenan da rasuwa shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da da hudu rasuwa ka gane ko ka lura karanta da ilimi ba karamin alkhairi ba ne, karanta da ilimi da kuma yada ilimi wannan ya karanta kai kuma ka yada shi littafi ne wannan ya buga kai kuma wannan ya wallafa littafi mai kyau fa karga da an ce akwai fa'ida wurin wurin buga littafi kuma ka je ka dimu ko wannan littafi ka je ka buga sai mutum ya je rubuta ya buga maka shi zunubi littafi mai kyau ka buga shi wanda ya wanda ya wallafa ya samu lada kai kuma da ka buga ka samu Ka yi ku biyu ku rayar da ilimin kenan au yin tafau bi Raga ba karaman alkhairi bane shekara wannan account ne yanzu za a ga shekara dubu da wani abu yana yana motsawa shekara dubu da ɗari biyu da hudu shi fa kenan ya haya ibn ya haya allai shi kuma malik ibn anas wanda ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara shi kuma dubu ɗaya da ɗari biyu da da nan wajen talatin da wani abu ga kuma ɗari biyu da wani abu wajen da hamsin da wani abu hamsin da tara ko su ka gani da rasuwa allah ta'ala jikan shi da gafara ya rahamshe shi an abdullahi bin yazid daga malamin malik a wani hadisin shine abdullahi dan yazid wanda ya rasu shekara ta 148 shekara ta 148 shi abdullahi bin yazid kenan shi abdullahi bin yazid maula al-aswad bin sufyan yantaccen bawa ne na aswad dan sufyan an abi salama bin abdurrahman malamin abdullahi bin yazid a wani hadisi shine abu abu salama ibn abdurrahman abu salama ibn abdurrahman abu salama baban salama kulura salama ba salma ba salama sinu da fata lamun da fata samimun da fata abu salama ta bin abdurrahman sunan shi abu salama alkunyarsa abu salama ibn abdurrahman anna ba huraira lalle malamin sa abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad dawsi wanda ya rasu shekara ta 57 qara'a lahum ya karanta musu idan sama un shaqqat ya karanta musu idan sama un shaqqat kuma idan sama ta tsatsage idan sama ta kikkece Allah ta'ala ya sauke kuma wannan tabbas ne ganin duk alamomi ne na alkiyama da ya karanta musu idan sama un shaqqat da fiha sai ya sujada a cikin sura ko ya yi sujada a daidai izar sama'un shakat a yana yi sujada kenan a cikin sura kaga ya karanta daidai faɗin Allah ta'ala wai za ƙura alaihimul qur'anu la yasjudun wai za ƙura alaihimul qur'anu la yasjudun shi kuma sai yi sujada saboda su idan an karanta musu qur'ani ba sa sujada kai idan an karanta qur'ani sai kai mai sai kai sujada kaga ka saba musu kenan to da ya karanta musu idan sama'un shakkar fasa da fiya sai ya sujada a wannan wurin falan man sarafa lokacin da ya idar ya idar da ne to ya nuna kenan ya karanta a sallah ne ya nuna karatun da yi a sallah shi yasa ya ce daga cikin dalilan da suke nuna a sallah yi karatun ƙara lahu ya karanta musu shi yana limamin su su suna mamunsa sannan dalili na biyu falan man sarafa lokacin da ya idar da sallar ya juyo akhbarahum sai ba su bayanin cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajada fiha lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sujada fiha a cikin sura ya yi sujada a cikin sura tun da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sujada bayan ya karanta aya ta alkur'ani shi wani ya tabbatar mana ya tabbatar mana da matsala ta farko ita ce tabbatuwar sujada a alkur'ani ji da ke ko tabbatuwar sujada a alkur'ani a cikin alkur'ani akwai ayoyi da idan an karanta su sai a yi sujada ana fata mun fahimci wannan da kyau yin wannan sujjadar ta tabbata a shar'ance domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi yin sada'i sai ya tabbatar da shar'antuwarsa abu na farko kenan abu na biyu idan an yi sujjadar me ake karantawa idan an yi sujjadar me ake karantawa idan an yi sujjadar ana karanta sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa samahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fatabarakallahu Allahu ahsanul khaliqin na faɗa sai ku faɗa sajjada wajhiyya lillazi khalaqa wa shakka sam'ahu wa basara bi hawlihi wa quwwatihi فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلقه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين wannan hadisi turmuzi da ahmad da hakim suka rawaito kuma imam hakim ya inganta shi kuma imam zahabi ya ya tabbatar da inganta wanda imam hakim ya yi mishi abinda addu'a take kunshe da shi shine sajada wajhiya fuska ta yi sujada goshina yayi sujada gawa lillazi khalaqahu ga wannan wanda ya halicci fuskar kasan a jikin ɗan adam babu inda ya kai fuska tsada shi yasa aka hana magi a musulunci ba a magi in za ka daki mutum ko za ka yi abubuwan da fuska ka kauce ma fuska don kana zuba wa mutum biyar a fuska suka fito ga yatsun a hannu ya gaga ka yi mai farashi ba a taɓa fuska to fuska tana da tsadar gaske to abu mai tsada kuma shi mutum ya sujjada da shi a gaban Allah shi yake nuna ya mai da kanshi ba komai ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zagaye ya ganin sujada tana da alaka da ibada babu wata al'ada wai a al'adar in za a yi gaisuwa ko in za a yi wani abu sai an yi sujjada babu ita a wata kabila ko a wasu al'umma cewar a al'adarsu in za a yi sujjada in za a yi gaisuwa sai an yi sujjada babu ita duk inda ya ga an yi sujjada alaka ce ta addini ina fatan kun fahimci magana ta da ku wanda isu sujada yayi ne da sunan addini ba da sunan al'ada Allah ta'ala ya sauke to kuma su jira babu wanda ake wa ita sai Allah subhanahu wata'ala shi shi kadai kace sujada wajhiya lillazi khalaqa fuska ta goshi na yayi sujada ga wannan wanda ya halicci fuskar ga wannan wanda ya halicci goshin wa shaqqa sam'ahu ya tsaga jinsa jin fuskar kenan wa basarahu da gani bi haulihi yayi ne wannan da dabararsa wa quwwatihi da karfansa subhanahu wataala shine wanda ya tsaga maka ji kuma ya tsaga maka gani inda Allah ta'ala ya ga dama da da yayi fuskar sai bata haka ba kunne ba ido amma da karfinsa da dabararsa ya tsaga maka ji kuma ya tsaga maka gani fatabarakallahu to albarkatun Allah sun tabbata albarkatu na Allah subhanahu wa ta'ala sun tabbata a san khaliqin albarkatu na Allah sun sun girmama sun haɓaka wanda yake shine mafi kyawun masu halitta san khaliqin wanda yafi masu halitta kyawun halitta masu kira kyawun kira sai malamai suke cewa me fasara al-khaliqin bayan shi kadai ne mahalici kuma yace masu halitta kaga masu halitta masu kira kenan wannan ya san kaza wannan ya san kaza shi Allah ta'ala shi Allah subhanahu wataala shine mafi kyawo mafi dacewar wanda yake duk wani mai sassaka kaza don duk abin da ya sassaka baya ji baya gani da je duk wani wanda ya sassaka wani abu duk da abin da ya sassaka din fa ba wai ya halatta ne yayi ba amma da yayi ai bai ji bai kuma sai ga gashi wani sundundun haka amma na Allah subhanahu wataala gashi nan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim to wannan addu'ar ita ce addu'ar da ake yi a lokacin da mutum ya yi sujjada ta karatun alkur'ani mai girma da fata in na bin layi layi kowa zai karanta ma. kuma ku lura ba wai a takarda ake karanta ba tun da ka daga yi sujjada ya nuna kenan ka haddace addu'ar saboda an kai sujjada ba wai za ka sujjada ne ka sa takardar a ƙasa kana kallo ba kowa zai haddace in ya haddace in ya sujjada ta karatun alkur'ani sai ya karanta yanzu mun samu matsala ta nauke nan biyu mun samu tabbatuwar sujjada alkur'ani sannan kuma mun samu me ake karantawa idan aka yi sujjada قال حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني وانا أن نافي دغ مالما سنافي مولى بن عمر نافي يا رسول كرا تدبيد شابكو mai gidansa shine ibn umar abdullahi ibn umar wanda ya rasu shekara ta 77 shi na biyu yake cewa anna rajulan min ahli misra lalle wani mutum daga cikin mutanen ƙasar masa akbarahu ya bashi bayani kun ga nafi'u yau bai yi ruwaya daga ibn umar ba ya yi ruwaya ne daga wurin wani mutum ne ɗan ƙasar misra ya ba shi bayanin anna umar bin khattab lalle umar ibn khattab wanda aka kashe shi a shekara ta 23 bayan hijira qara'a surat al-hajj ya karanta surat al-hajj ya karanta surat al-hajj da fiha sajdatayn sai ya sujjada wuri biyu a cikin surat al ba wai ya sujjada su biyu ba ku lura da kyau ba wai yayi sujada so biyu irin yadda ake yin sujada a sallah raka farko ba kun gane magana yau ba karka dauki fa sujada ne sai yayi sujada biyu kuma da zaman ce ai sujada ɗaya ake yi a'a yayi sujada a wurare guda biyu a suratul hajj wuri na farko shine aya ta 18 ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والثواب وكثير من الناس وكثير حق علينا عذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء yana zuwa daidai nan sai ya sujjara shine inna allaha yaf'alu ma yasha wuri na farko kenan wuri na biyu kuma ita ce aya ta 77 aya ta 77 ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun kun ga mun samu wurare nau kenan biyu shine ma'anar eh, fasaja da fi ha ne sai ya sujada a cikin sujada biyu ma'ana ya sujada wurare biyu wuri na farko aya ta 18 wuri na biyu kuma aya ta 77 sun maƙal sannan sai umar ya ce bayan ya yi waɗannan sujada guda biyu na hazihi surata lalle wannan sura wasu sura kenan suratul hajji fuddilat bi sajadatain an fifita ta da sujjara guda biyu ta ɗara waɗansu sauran surorin ta hanyar ita tana da sujjada guda biyu wata fa'ida malamai suka ce duk surar da aka ambaci sujjada sura ce makiya babu wata sura madaniyar take da sujjada to suratul hajj tun tunda sun ce duk sura mai ya ayyuhal ladina amanu sura ce majaniya. duk sura mai ya ayyuhal ladina amanu sura ce madaniya suratul hajji tana da ya ayyuhal ladina amanu duk sura mai sujada, sura ce makiya suratul hajji tana da sujada guda biyu wannan sura ta gwara kan malamai wajen ulumul qur'an ta yi magana sosai kan ita suratul hajji makiya ce ko ko madaniya Umar ibn Khattab yayi karanta suratul hajji sai sujada a wurare guda biyu ya ce wannan surar an fifita ta an farali an tana da fifiku a kan sauran surori ta ɓangana tana da sutara guda nawa guda fi ƙarawa da sani a malikin an abdullahi bin dinarin an nan ƙwan ra'aitu abdullahi bin umara ya judo fi suratul hajji sajadatain an abdullahi bin dinar shi ne malik an abdullahi bin dinar an nan abdullahi bin dinar ya ce ra'aitu abdullahi bin umara na ga abdullahi dan umar yasjudu fi suratul hajji yana sujada a suratul hajji sajadatai sujada biyu me ma'ana sujada biyu ban ji ba sujada biyu da ina da ina kenan da aya ta 18 da aya ta 78 yawa 77 ko 77 قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ بوى النجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى قال وحدثني عن مالك يتي إمام مالك ابن أنس يا كرنت دني ونن عن ابن شهاب ده زمان منسى ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري wanda ya rasu shekara ta 125 an al daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmus abdurrahman ibn hurmus wanda ya rasu gara ta 117 anna rasulullahi sallallahu alaihi anna umar ibn khattab ku lura da kyau yau mun karanta hadisin al'a'araj amma ba daga abu huraira ba galibin hadisin al'a'araj yana zuwa daga abu huraira inda ya gaza ce an al'a'araj da za ka ji ana bi huraira inda ga dan ce an nafi zaka ji an ibn umar amma sai gashi mun karanta an nafi anna rajulan min ahli misra kun gane wannan da kyau ku yanzu gashi mun samu alil a'raj anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab qara'a bi wan najm idha hawa ya karanta surar wan najm idha hawa sajada fiha sai sujada a wan najm idha hawa kullu ra'is karatu sujada a wannan jimin izahawa daidai ina kenan ayat ƙarshe wannan Allah ta'ala fasjudu lillahi wa abudu wa abudu yana karantawa sai ya sujada abin da sa ya sujada domin za Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ya yi sujada da Annan sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta ya sujada kamar yadda yake a hadisin bukhari hadisin abdullahi bin Mas'udin. ba wani wanda yake a wannan wurin da bai sujada ba da wani ya leda ya kowa ya sujada da ya sunkuya sai ya ɗebo ƙasa sai sa a kan shi ya ce wannan ma ya isa ya ƙin sujada abdullahi bin mas'ud ya ce ya gan shi an kashe shi kafurinsa a fagen yaki rasulama ya yi sujada kowa ya yi sujada sai shi ƙeme mai ƙin sujada wai ya ɗebo ƙasa ya goga a gugunshinsa wannan ya isa ya sauki allah ya sauki allah ya sauki allah ya فسجد فيها سي عبد الله بن عمر سي عمر بن الخطاب يسجد على النجم ثم قام سنن سي يميكي كينا اينا يسجد a sallah kenan kenan yayi karatun yayi wannan sujada ne yana yi yayi karatun ne a cikin sallah kuna jina da kyau ko thumma qama sannan sai ya miƙe tunda ai wannan jin wannan ayar sujada ita ce ayar karshe a wannan jin ita ce ayar karshe faƙara a bi suratin okara sai ya karanta wata surar kullum da ke ko da ya karanta wata surar sai ya ruku'i sai ya taso sai ya sujada domin ana wucewa sujada ta sallah ne daga ruku'i ina fatan kun fahimci wannan da kyau sauraka yana tsaye yana karatun sallah sai ya zo ayar sujada da ya zo ayar sujada sai ya yi sujadar kaga daga tsaye ke tsaye ya huce zuwa ƙasa kenan ya yi sujjada da ya sujjada sai ya taso da ya taso ya tsaya sai ya karanta wata surar wasu malamai suka ce ita ce idza zulzilatil ardu zilzalaha zai sake karanta fatiha a'a saboda me ai yana na a wannan raka'ar da yake bai gama ta ba ita kuma wannan raka'ar yayi mata fatiha ta yi yayi mata fatiha ta kafin ya karanta ayat sujjada Mutum da ya yi mata fatiyarta kafin ya karanta ayar sujada sai ya zo ya karanta ayar sujada da ya taso ya miƙe tsaye yana da fuska biyu fuska ta farko ita tafi sai ya karanta wani abu na ƙur'ani sai ya wuce zuwa rukuni wana ce da ce ko fuska ta farko kenan kuma ita tafi fuska ta biyu da ya miƙe a tsaye sai ya wuce rukuni kullum da ke ko to haka yanzu ya tafi rukuni ba tare da ya yi karatu kafa ya je ruku'in ba shi yasa fuskar farko ya tafi sai mutum ya karanta wani abu na ƙur'ani sai ya wuce zuwa ruku'i yanzu akwai masail mas'ala ta farko banda manyan manyan masail da muka ambata guda uku manyan manyan masail da muka ambata guda uku sune tabbatuwar sujjadar ta biyu me ake karantawa a sujjadar ta biyu ta uku wuraren da ake yin sujjadar waɗannan sune masail da muka ambata muka ce sune manya yanzu daga cikin masayin da suka biyo bayansu, shi ne kenan ana karanta ayar sujada a cikin sallah kuna ji da ke ko sannan idan aka karanta ayar sujada sai a je a yi sujada idan aka je aka yi sujada sai a taso idan aka taso sai a karanta abin da ya waka na qur'ani ko dai ka ci gaba da inda ka tsaya Kama a ce kana karanta wani a cikin suratu ah, ah, na hali. amma a ce karanta ne kama a kana karanta ne a cikin suratun nahali kaga sai ka miƙe ka karo amma kama idan a ce surori ne na ƙarshe irin wannan jami ko kuma a araf kullum da ke ko ka samu ka karanta wata surar yana da ce ka samu ka karanta wata surar ka samu ka karanta surar ta biyo bayan wannan shi ne ka karanta na jami sai ka biyo ta da iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa kamar qamar da ke ko kuma ka karanta a sai ka biyo ta da al-anfal ka samu ga wannan ka samu karanta wanda wata sura da قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجده وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قراها يوم الجمعة الأخرى فهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا yanzu mun zo hukuncin sujudu tilawa menene hukuncinta wajibi ce ko sunna ko musahabi ina fata mun fahimci wannan da kyau domin in ka san hukuncinsa zai taimaka maka yadda za ka yi ta'amuli da sujudu da ke cikin alkur'ani da kira alama ta sani a malikin an hisham bin urwa daga hisham ibn urwa wanda ya rasu shekara ta 145 shekara ta 145 hisham ibn urwa da muna cewa 144 wani lokacin su ce 144 wani su ce 145 haka ya ta'allaka ga watakila eh, sabanin lissafi haka an abihi daga babansa shine urwatu ibnu zubair shine urwatu ibnu zubair anna umar ibn khattab lalle umar ibn khattab in juwa in ju urwa ibnu zubair sai zaka ce wannan hadisi munqati ne domin domin urwa ibnu zubair an haife shi ne zamanin khalifatu usman ibn Affan urwatu ibn zubair an haife shi zamanin khalifatu usman ibn affan kaga ma umar ma ya rasu eh kwata-kwata ba wai ranar da aka haife shi ranar wancan ya rasu ba kun da kyau saboda aka suka ce akwai wani mutum a tsakiya da urwa bai ambace shi ba umar ibn khattab qara'a sajada ya karanta sajada ya karanta aya mai sujada sai ba a faɗi kowace aya ba ce sai malamai suka ce suratun nahal ce suratun an-nahal wa huwa alal mimbar a lokacin shi Umar ibn Khattab yana kan mumbari yawmal juma'a ranar juma'a yana kan mumbari yana hudu ba sai karanta ayar da take magana a kan sujada fa nazala sai sauko daga kan mumbari fa sajada sai yi sujadar a dandanin ƙasa wa sajadar nasu ma'a sai ma mu gaba ɗaya da ke tare da su suke sujada iman eh, a wata matsala ce daban in dai mutum yana karatun ƙur'ani kuma kana saurarensa to in yi sujada za ka yi sujada na a lokacin shi ne limaminka a lokacin shi ne a lokacin shi ne to in bai cancanta ya zama liman ba kamar mace ce mata ce take karatu sai ta zo ayi sujjada sai ta sujjada eh, ya zo kai ne kake saurare ita tana karantawa eh, idan wani kake sauraron liman ne ma'ana liman zai iya zama liman domin ana magana ne kan sujjada sallah ce ko ba sallah ba ce kullum da ke ko saurare da sahabbai suke yi na yana magana yana karantawa a kan mumbari da iya sujara sai su ma suke sujara ka kiyaye wannan da kyau idan mutum guda yana duk yawan mutum in mutum guda yana karatun ƙur'ani duk shi muke sauraro kun da ke ko sai ya karanta ya aha sai ya karanta bai sujara ba shikenan eh su jira ba a ah, inda ya kira ruwa ya yi ka ko dole kuwa yi ah, ana magana musabaka kuma karatun kudi ana maka maganar ana maka maganar eh, juma'a an yi sauko daga mambarin juma'a an yi an yi abin nan balle kuma musabaka in dai wanda yake karantawa ya sujjada kowa zai yi ina nufin kowa mai alwala fanasala sai umar ibn khattab ya sauko daga kan mumbari fasajada sai sujada wasu jadan nasu ma'a sai sahabbai da ke tare da shi da tabi'ai gaba ɗaya suke sujada thumma qaraha yawm al-jum'ah al-ukhra sannan sai wata ranar juma'ar da ta zagayo wata juma'ar sai ya sake karanta wannan sujadar umar ibn khattab kenan fa hayya an-nasu lis-sujud gaba ɗaya mutane sai aka shira kowa zai sujada faƙal sai ce ala risilikum kowa ya saurara ku saurara ku tsaya kowa ya tsaya inda yake inna Allah lam yaktuba alaina Allah bai wajabta sujada akan mu ba Allah bai wajabta sujada alqur'ani akan mu ba illa an nasha sai in mun ga dama falam yasjud saboda kan Umar ibn Khattab bai yi sujadar ba wa manahum an yasjudu sai ya hana su su yi sujada ya hana su su yi sujada dan shi bai yi ba ko ko dan ba wajibi ba eh ku lura da kyau wa mana a homin an yasbi sai ya hana su su yi sujjada ya hana su su yi sujjada ne dan shi bai yi ba shi da ya karanta ayar ko kuwa dan ba wajibi bace idan dan ba wajibi bace kenan idan idan wanda kake sauraro bai yi ba za ka iya yi kai tunda shi ya dauke ta ba wajibi ba ce shi bai yi ba ba wajibi ba kai ma ka yi ba wajibi ba sunnar ita ka yi in kuma ya hana su ne don shi bai yi ba kenan sai in liman wanda ya karanta ya yi sannan za ka yi shi kuma abin da ya sa bai yi ba don ba wajibi ba ce waɗannan abubuwan fassara kenan suna cikin abubuwan da ke sawa a yi sabani sai kuma ka zo ka ce ai ba su da hujja ko lura da kyau ko gashi mu yanzu mu a karan kanmu fassara ce ake inda fassara ce to babu rikici a kai ga bakin yanzu ana fassara wa mana ahun an jiru sai Umar ya hana su su yi sujada saboda ne saboda ba wajibi bace sai ya hana su su yi sujada ko kuma saboda shi bai yi ba kowace fassara ka ɗauka za a samu matsala idan ya hana su saboda shi bai yi ba saboda haka su kada su yi sai ya nuna kenan idan wanda yake karanta qur'ani bai yi sujjada ba kai da kake sauraro ba za ka yi ba ɗaya kenan idan ko ya hana su ne saboda ba wajibi ba ce eh ai ba wai dan abu ba wajibi ba shi kenan kada a yi shi ku lura da kyau dan an ce abu ba wajibi ba ne ba shi ke nuna cewar kada a yi shi ba shi mai karanta qur'ani bai yi sujjadar ba saboda me ba wajibi ba ce, kai kuma ka kai sujjadar duk da shi bai yi ba saboda suna ce ya yayi daidai haka a'a ai shi kake saurara قل ورد جو قال مالك رحمه الله ليس الأمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد wani yanzu an fara fassara kenan ala malikun imam malik ibn anas yace ce laisal amalu ala an yan zilal imam aiki bai tabbata cewar illiman yana karanta hudu ba sai ya karanta ayar sujada ya sako daga kan mumbari in sujada ba an da ya to umar ya yi amma ba a samu tabi'ai da atba'u tabi'in duk suna wannan ba saboda ka umar ya yi ta tsaya ga umar yau kun ji malik ya saba ma umar kenan a fassara ta farko fassara ta biyu malamai suka ce ba a lizimtawa wanda jumlar ba a lizimta ma liman in ya karanta ayar sujada ya sako ya yi ba saboda me saboda umar ya umar a yi na biyu bai yi ba to tun da umar a yi na biyu bai yi ba shi da? sai zama na lesa alihil amal za ka sami irin wannan da yawa a cikin littafan sunna musamman sunan turmudi zai koro maka bayanai dalla-dalla sai ya kammala sai ya ce wa laysa alaihi al'amalu inda al'ulama? ko wa laysa alaihi al'amalu inda jumhuri ahli ilmi gaba ɗaya malamai ba akan shi suka tafi da ba sa aiki da shi idza qara'a a sajda 'ala al-minbar idan liman ya karanta sujada akan minbari fa yasjudu ya sako ya sujada imam malik ibn anas yace ba a royato sauran sahabbai da tabi'ai sun ci gaba da yin haka qala malik rahimahullah imam malik ibn anas al'amarin da ke nan wurinmu al'amarin da ke nan wurinmu ina ke nan madina ke ko. An anna a za'ima sujudul ƙor'an lalle manya-manyan wuraren sujada na alƙor'ani manya-manyan wuraren sujada na ko dai sun zama manya-manya ne saboda a wuraren an yi yi da a yi sujada ihda asharata sajada wurare goma sha ɗaya ne laisa fil mufassali min hashai a cikin goma sha ɗayan nan babu ɗaya daga cikin suwarar mufassal wata sura ce suwarar mufassal eh? kun ga anan ne malamai suka raba surorin alkur'ani mai girma zuwa kashi hudu surorin alkur'ani suka kasafta su zuwa kashi hudu na farko akwai afiwal su ne guda bakwai sai kira asaba'u tiwal asaba'u afiwal su ne bakara ali marana annisa'i ma'ida uh, ma'ida al'an'am al'araf nau kenan shida wace ce ta bakwai wasu ka ce amfani sai dai amfal ai yawa akwai surori da suka fi ta yawa kun lura da ke ko sai suka ce amfal da tauba amfal da tauba ya zama sura biyu kenan yi amfal da tauba sai dai ba a yi bismillah ba tsakanin su sauran an ce amfal ya shafi tauba an ce tauba ya shafi amfal saboda wa bismillah tsakanin su wasu kuma suka ce a ita ce suratu yunus kenan malamai sun kara ma juna sani a wacece ta bakwai la ya kira asaba'u al-tiwal to bayan asaba'u al-tiwal sai kuma al-mi'ul surori masu ayoyi 100 haka 100 da kaza ko 100 ba kaza haka su ne al-mi'ul su suke biye da da da asaba amma kan ka manta a suratul misali 100 ce da wani abu amma wani abin yana can sama kullum da ke ko yana can sama ba yana ƙasa bane kamar suratu yusuf 111 ko suratu kafi 110 su za a ga irin 111 115 kaga duk suna kusa da 100 amma 160 da kaza kaga dorin yi sama sosai ke sai kuma almasani kashi na uku kenan shine waɗanda suke biye da waɗannan wanda yake sun kusa da 100 ɗari illa irin su amfani kenan 100 illa uku kenan sai na hudu kuma al-mufassal wanda suke biye da waɗancan su al-mufassal sai malamai suka kasar suka ce daga ina suka fara wani suka ce sun fara ne daga eh, shura suratu shura daga nan suka fara wani suka ce kuma sun fara ne daga al-hujurat daga suratul hujurat abin da ya kasa to daga suratul hujurat abin da ya kasa malamai sun kasafta su kuma zuwa gida uku akwai tiwalul mufassal akwai qisarul mufassal akwai ausatul mufassal tiwalul mufassal sai ausatul mufassal sai kuma kisarul mufassal nawa kenan guda hudu kenan tiwalul mufassal a mufassal din ma dogaye sune daga al-hujurat zuwa al buruj ausatul mufassal sune daga al-tariq zuwa al-bayyina suratul bayyina ko suratul qayyima kisarul mufassal sune daga suratul izazil zuwa akhirul qur'an zuwa karshen alqur'ani to ga daga mufassal laysa bara fara daga alhujurat sai malik ibn anas yace laysa fil mufassal min hashay a cikin din nan gaba ɗayan su babu ɗaya a cikin suwarar mufassal mana babu ɗaya daga hujurat abin da ya kasa ba shi ne mufassal ba mun ka ce daga hujurat babu eh kun yi magana kun ji maganar idan muka duba waɗannan ya ce goma sha ɗaya ne wuri na farko shi ne cikin suratul araf aya ta ƙarshe innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi yusabbihunahu wa lahu yasjudun abinda nake so mu gane sosai shine a ƙur'anai da muke karantawa ku da kyau ƙur'anai da muke karantawa akwai inda aka ambaci sujjada inda aka ambaci lafazin sujjada shi ake jama layi a sama kullum da kyau ko sai kuma inda za a yi shi shine aka sanya wata alama dab da aya abubuwa oke nan biyu ya kamata ka lura da wannan wani sai ya tashi ya yi sujjada inda ya ji an faɗi sujjada kuma aka samu tafiya aya biyu a waɗansu wuraren aka samu aya biyu aya farko a ciki aka ambaci lafazin sujadar aya ta farko gina aya ta biyu kuma na aka za a yi sujadar wani wurin kuma sai a ambata gaba gaza kaga suratul araf gaba ɗaya ne wala hu a na aka ambaci sujadar kuma nan ake yin sujadar wuri na farko kenan wuri na biyu kuma cikin suratul ra'd walillahi yasjudu kun ga na aka ambaci sujadar a farkon aya sannan kuma ana aka ja layi a sama ko walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tawan wa karhan wa zilalun bil ghudi wal asad mun fito da wannan ne domin ka fahimta ka gane amma idan kana karanta wuraren da ake yi ake rubuta sai dai kaga an ce da walahu yasjudun da wal asal saboda ya fahimci ka haddace qur'ani so ba sai ya jama ayar ya ce kaza da ya ce walahu yasjudun ka san me yake nufi da ya ce wal asal ka san wurin da yake nufi to da ya ce wal hu yasjudun yana nufin a wurin ne kana zuwa sai ka sa goshi a ƙasa wal asal kana zuwa sai ka sa goshi a ƙasa mana kana zuwa sai ka yi sujada ba wai za ka yi sujada ne a can walillahi yasjudu sai mutum ya sujada a'a za ka yi sujada ne da zaran ka ce wal asal sai ka ƙarasa zuwa sujada sai wuri na uku suratu an-nahl suratu an-nahl kaga aya biyu ce a aya ta farko walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun a wannan ayar aka ambaci sujada walillahi yasjudu a aya ta biyu kuma aka ce yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun anan ne wurin sujada yana karanta wa yaf'aluna ma yu'marun sai yayi sujada to hisa za ka karanta a littafi sai a ce da kuma ma yu'marun yana nufin kasan ayar kana zuwa wurin ma yu'marun sai kai sujjada sai wuri na uku na hudu suratu al-isra fadan Allah ta'ala wal aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil azqani sujjada ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا kawo kushu'a nan ne wurin sujada amma an bata sujada tun a aya ta farko cikin ayoyi uku an faɗi a sujadar a aya ta farko daidai ya khiruna ne sujada nan a inda ya raba wannan aya ya lissafa na a matsayin aya kulwar kuma wannan addul ayi ya shigo lissafin ayoyin alkur'ani mai girma to da zaran ka ce da kuma khushu'a to yana nufin a nan ne ba wai rarrafa sai ya jinyo maka ayoyin ne duka ba sai wuri na biyar walayakan lajina na mallawa alaihi mina na biyi na min zuriyati adama wa miman amalna ma a nuhin min zuriyati ibrahim wa isra'ila wa miman hadena wa jita baina idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya wurin sujjadar wa bukiya inda aka ambaci sujjadar sujjadar kun gane magana ta da kyau ko sai mutum ya ce wa bukiya sai ya yi sujada. kuma ga yadda aka ambaci shi shine kharru sujada sai su faɗi suna sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala sai wuri na shida cikin suratu alhajj alamtar anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi shamsu wal qamaru wan nujumu والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهين الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء sai an ce ya fa'alu ma ya sha nan ne wurin da za a yi sujada ke sai kuma wuri na takwas ko sai wuri na bakwai wuri na bakwai ne wai za ƙila lau musu lirrahmani qalu ƙaruwa man rahman anasjudu lima amurna wa hun nufura ba nake karanta muku ba ba ne nake karanta muku ba wa ƙila lau musu musjudu rahman kuma idan aka ce su yi sujada ga ar-rahman kun ga an faɗi sujadar a qalu ƙaruwa man rahman qalu wa man wa man rahman a'udhu billah wa ma rahman kafirci bai yi ba ma ana amfani da ita ne lighairu ghairi man lil sai su ce wa man ba wai ma ba su ce ma wa man rahman ba nasu judu limata a murana yan sai mai su jada kawai kan abin da kake umartar mu fasa da hum nufura sai hakan ya kara musu gudu sai su gudu sai ga an ce nufura nan ne wurin da za a yi sujada yanzu mun samu wuri na bakwai kenan sai wuri na takwas suratul furqa sai wuri na takwas Allah yasjudu lillahi allazi al khabata fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun allah la ilaha illa huwa rabbul arshil azim cikin suratu an-nahl da suratul naml suratul naml da shi kahuhu ke yake magana ko yace wajituka min sabayin bayna bayin yaqin inni wajadtu mar'atan tamliku ma utiya min kulli shay wala arshun azim tuwa wa qawma yasjudun lishamsi min dunillah sai ce Allah yasjudu lillah kaga Allah yasjudu nan ne aka ambaci sujada amma inda za a yi sujada shine Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim kana cewa al azim kana zuwa sujada mun samu wuri na takwas kenan sai wuri na tara fadan Allah ta'ala cikin suratul sajada isa ake kiranta alif lamim as-sajada alif lamim as-sajada inna ma yu'minu bi ayatin allazina idha dhukira idha dhukiru bi akharu sujjada wa sabbu bi amdi rabbihim wa hum la yastakbirun wa hum la yastakbirun nan ne wurin sujada. amma an batu sujjada aina kharu sujada. sai mu gane inda aka ambaci sujada ba nan ne wurin da ake yin sujada ba a wasu wuraren da dama yanzu za a gane ina aka ambaci sujjadar kuma ina ake yin sujjadar ina fata mun gane wannan da kyau yanzu mun samu wuri nawa kenan wuri na tara kenan sai wuri na goma wa'ana cikin tsoratu tsoratu dawo an yi karan shi ba a kawo shi ba ni dai na rubuta na gaji sujjadar nan ba ta cika ba a sai yana cikin tsoratu Sa. ba a rubuta ba a rubuta ba sai ka sai ka bude qur'ani ka haddace ta kun lura da ke ko ah, fa kharra sajidan wa abin raki'an wa anaf kullu raki'an wa anaf kaga wa shine wurin sujjada mun samu nawa kenan goma mun samu wuri na goma kenan mun hada da suratul sad idan za je wuri na na sha daya wuri na sha daya shine kusa alama a wurin ku ana ku? ko dan ka fahimci bambanci wanda aka karanta wa kenan da wanda ya karanta da kanshi sa'ad sa'ad sai wuri na goma sha ɗaya eh suratu daud ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون wam la yas'amun sai zuwa ina sujada amma an ambaci sujada a can wasu abin nan wasu judulillah mun samu nawa kenan sha ɗaya waɗannan wurare goma sha ɗaya su ne wuraren da imam malik ibn anas ya ce An na a za'ima sujudul qur'ani da ashara sajada wuraren da ake sujada alqur'ani wurare ne goma sha ɗaya su ne waɗannan goma sha ɗaya da maka ambata kuna jina da kyau saura ke nan saura hudu saura hudu da biyun suratul hajji ko ta biyu ta suratul hajji ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun da kuma suratu wan-najmi da suratu ah, al-inshiqaq da suratu abin nan iqra a suratul annajmi fasjudu lillahi wa abudu da kuma suratul al-inshiqaq wa idza qari'a alaihim al-qur'anu la yasjudun sai kuma suratul alaq kalla la tuti'hu wasjud waqatan waɗannan wurare guda hudu gurare da malamai suka ƙara ma juna sani akan yin sujada a su za a yi ana sujada ko ba a sujada asu. ina fata mun fahimci maganar na farko dai mun fahimci hukuncin sujada hukuncin sujjadar sunna ce wasu ma suka ce mustahabbi kullum da ke ko imamu shafi ya ce sunnatun mu'akkada sunna ce mai ƙarfi yanzu gashi mun karanta a wannan jini, kullum da ke ko mun karanta a wannan jini umar ibn khattab yayi mun karanta a inshiqaq hadisun bukari da musulun bayan muwaffa cewar abu huraira ya yi asali ma da ya yi kuma ya ce manzan salama ya yi eh sannan kuma shi ba a kawo su mali kuma an roito cewar kuma ba a yi a waɗannan wurare kuma ga shi a cikin mawafa da an kawo su eh? sai yake cewa an roito daga zaid ibn Sabicin, radiyallahu ta'ala anhu an roito daga zaid ibn Sabicin, Allah ta'ala hadisin bukhari ne daga zai ibn sabit cewar annahu ƙara ala nabi sallallahu alaihi wasallama wa najmi falam yasjud jufiya zai ibn sabitin ya karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallama wan najmi iza hawa bai yi sujjada ba wani sallan bai ce da shi mai bai yi sujjada ba sai nuna kenan da karshe al'amari an daina sujjada a wannan jini a farkon al'amari kuma an yi sujjada a wannan jini kun ji ta inda fassara ta shigo wanda ya ce ba a yin sujada a nan saboda ne saboda yana da fasarar cewar ai sujada da aka yi an yi ne a farkon al'amar domin abin nan eh, wannan jami an sauka da ita ne a makka kuma da aka zo sujada ma aka ce kowa da kowa ya yi mun karanta da su kenan an yi sujada ne tun a makka kafin hijira wannan kenan sai kuma hadisi na biyu a kwa ibn yasarin yake cewa sa'altu ubayy ibn ka'ab radiyallahu anhu na tambayi ubayy ibn ka'ab fa qala sai ce laisa fil mufassal sajada babu sujada a cikin suwar mufassal in ji ubay ibn ka'ab shi ko ubay ibn ka'ab ya biya qur'ani so biyu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama eh kuna shi da ce ko ubay ibn ka'ab yana cikin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhul qur'ana an arba ku kai karatun qur'ani daga wurin mutum hudu ya faɗi ubay ibn ka'ab a cikin to cewar bin kawo masanin qur'ani ne babu saɓani ma a ciki kwata kwata domin abin da zai nuna maka ka duba ƙarshen bugun qur'ani bugun madina in ka duba isnadin ruwayoyi da ake kawo za ga kowanne isnadin shi yana karewa zuwa ga ubai ibn ka'ab a ciki sai ka fahimta sai ka ga sunan ubai ibn ka'ab abin da ya ko jina nayi maganar nan idan ka yi sujjada a nan a najimi ko ka yi sujjada a inshiqaq nau kenan ko kai sujada a ikara uku kenan ko babu iskali idan wani bai yi ba babu iskali wuri ne da aka yi saɓani a su ɗaya kenan saɓanin kuma yana da ƙarfin gaske saboda me saboda an ruwaito daga sahabbai cewar annabi sallallahu alaihi ubay bin ka'ab ya ce babu an ruwaito daga ubay bin ka'ab cewar babu ba a yi sujada a wuri, sai ya nuna kenan yana da wani ilimi tsoruwa akan wanda ake da shi duk da bai bayyana mai sababin ba to amma yadda aka san shi da nizumta karatun ƙur'ani, da har yana cikin waɗanda annabi ya ce da su ya karanta mai ƙur'ani ya saurara kun da kyau ko sai nuna kenan magana shi akan abin da ya shafi ƙur'ani magana ce mai ƙarfin gaske kun fahimce ni da kyau yasa na lissafa mana wuraren da yake an yi saɓani a kansu da kuma wuraren da ba a yi saɓani. a kansu ba wuraren da ba a ni a kansu ba guda ne guda goma sha ɗaya wuraren da ake saɓani a kansu guda guda hudu ƙalar malikun rahimahullah layan bagheli a ya ƙara'o min sujudin ƙor'ani shai'a ba da salatin subahi wala ba da salatin asir wa zalika anna rasuwar sallallahu alaihi wasallama na ha'ani salati ba da subahi hata ta ƙulu shams wa ani salati ba da al'asiri hata ta ƙarubar shams والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن يقرأ السجدة في كينك الساعتين an shigo wadansu masail kuma na sujjada ƙala maliku rahimahullah imam malik ibn anas ya layan baghi li ahadin bai kamata ba ga kowa bai kamata ba a matsayin bai kamata ba ko kuma bai halatta ba da yawa mukan ɗauki layan baghi bai kamata ba ana ganin kamar akwai nau'i na kyama sau da yawa layan baki yana zuwa da ma'ana haram wa ma yin baki lin rahmani an yi takhidha walada kun lura da shi ko zaka layan baki bai kamata ba li ahadin ga wani ya qara'u min sujudul qur'ani shay'a ya karanta wani abu na waɗannan sujud na cikin qur'ani ya karanta wani abu ba da salatu subhi bayan sallar asuba ana sallah ana nafila bayan asuba ba nafila bayan asuba wala ba da salatul asr hakan nan ya karanta bayan salar la'asar ya karanta wurin sujjadar kenan in ya zo sai ya karanta ah, Allahu la ilaha illa Allahu la ilaha illa hu rabbul arshil azim sai ya tsallake wurin kullu da ke ko ko rabbul arsh sai ya tsallake kalmar al-azim sai ya wuce saboda in ya karanta labazin al'azim sai sujada eh ai za mu koma asalin mecece hukuncin sujada kun gane ku asalin mai hukuncin sujadar sunna to da abinda hukuncin sujadar sunna ne don ka karanta wurin ba shi ke nuna cewa ko gana da tsarki ma ko gana ko bayan azhar ne ba wajibi ne kai ba ko bayan azhar ne ko bayan isha ne ku lura ina ce ba wajibi ba wai ina nuna cewar fa mutum ya dinga tsallakewa bai yi ba eh mana yanzu tambaya ka ita ce shafi ne zaka biya hiso 100 a wannan zama da zaka yi kuma akwai sujada a ciki eh shafi ne yanzu ba kana sabuwar hadda ba ka zo zaka biya shafin so 100 ko so 50 sannan akwai sujada a wurin biya wa farko sai ka yi sujada kullum da ke ko biyawa ta farko sai ka yi sujada sauran biyawa kuma kaga kada da ka abin da ke ah, saboda mai imam malik ibn anas ya ce kada mutum ya yi sujada ba a lankwasa na ga lankwasa ba ba a lankwasa littafi saboda mai imam malik ibn anas ya ce ba a karanta ba a yin sujudu tilawa bayan sallar asuba ba a yi kuma bayan sallar la'asar wa zalika anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda yasa muka faɗi wannan saboda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi naha an salati ba'da subh ya hana yin sallah bayan sallar asuba hatta taqulu ash-shamsu har sai rana ta hudo kuma ta daga wa an salati ba'da al-asr haka nan ma'aikin Allah ya hana yin sallah bayan la'asar hatta taghruba ash-shamsu har sai rana ta ta bace was sajdatu min as-salah kuma sujjada tana cikin sallah sujjada tana cikin sallah wani tsagi ne na sallah raka ba a yin ta lokacin da ba a yin sallah to tunda tunda wasadalatu min as-salah sallah kuma ba a yin ta sai an fuskanci alqibla sujjara fa yana cikin ladubban karatun qur'ani dama an zaka ga fuskanci alqibla ladubba ne wannan ba wajibi ba to amma yanzu kana yin sujada watakila bango ka sa a gaba kawai ka lura da kyau ko kan kusurwa kasa ba wa bangon alkibala ba kan kusurwa kasa sai ga sujada ta zo kaga sai ka juya ka kallaci alkibala sai ka yi sujada sai ka zo ka ci gaba da karatunka <clears throat> ina son mu lura ko da an yi saɓani yanzu maganar ita ce sujada sallah ce ko ba sallah ba ce akan cewar sallah ce isa imam malik ibn anas yake ba ta hukunce hukuncen sallah ba a yi bayan sallar asuba domin ba a sallar nafila bayan sallar asuba ita kuma zuru tilawa nafila ce ba a yi bayan la'asar domin ba a sallar nafila bayan la'asar zuru tilawa nafila ce kun lura da kyau ko sala والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد أن bai halatta بكما kowa ya karanta تقوى lura da kyau. kauce ma lafazin bai halatta sai sa ya ce falayen basu domin magabata suna gudun lafazin ya halatta ko ya haramta suna taka tsantsa waɗannan lafazin to da ka sai su amfani da wasu alfaf falayen basu la hadin bai kamata ga kowa ba an ya ƙara a afsadadatan ya karanta su jada fi tainika sa'ataini a waɗannan lokutan guda biyu ba da salatul asari da ba da salati asub ne fi tainika tainika musanna ne na taka biza li mufradin muzakkarin ashir bizi ti ta alal unsa inji ibn malik alfi tainika taini waɗannan lokutan guda biyu قال مالك رحمه الله قال سئل مالك عمن قرأ سجدة ومرأة حائض تسمع هل لها أن تسجد قال مالك لا يسجد الرجل ولا المرأة إلا وهما طاهران kun ga masail ko na sujudu tilawa a sai sujudu tilawa ba wai kawai kawai don wani yana yi kawai kai ma kai bane tana da hukunce hukunce da ya kamata ka sani su su'ila malik an tambaye ma malik ibn anas amman qara sajada dangane da wanda ya karanta sujada wa mar'atun ha'idun tasma a daidai lokacin wata mace mai al'ada tana sauraro kuma mun ce mai sauraro yana yi hal ha an tasjud ta samu ta yi sujada qal sai malik ya ce la yasjudu rajul mutum namiji bai yin sujada wala mar'a hakan nan mace ba ta yin sujada illa wa huma sai suna da tsarki wannan tsarki alwala sai suna da alwala sai suna da alwala to kaga tunda an ce alwala ita kuma kaga yanzu ba ma batun alwala ne a gabanta ba wanka ne tukunna a gabanta قال وسئل مالك وسئل عن امرأة قرأ السجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها قال مالك ليس عليه أن يسجد معها إنما تجب السجدة على القوم على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون, فيسجدون معه وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة wasu ila an tambayi imam malik ibn anis an mara'atin as sajada dangane da mace da ta karanta sujjada mace ce tana karatun qur'ani ashe mata suna karatun qur'ani tun zamanin tuntuni ba za a ce iya fatiya bane a ce karatun mata iya fatiya ba eh sai dai mata na da ba su kai mata na yanzu karatu ba haka ne haka yake sai dai mata na da sun fi mata ne yanzu kuma biyayya eh arama ke wasu ila an imra'atin an tambayi malik dangane da wata mace a sajada da ta karanta sujada mace kawai ta danno tilawa kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ga fatimatu binti sirin cikin tabi'ai ma fatimatu binti sirin ah, akwai mana don aiko ba danno wa rajulun ma ha akwai tare da ita yana ji wai wannan namijin ajiya ajiya wa rajulun ma'aha suma? sai kuma ga wannan miji tare da ita yana ji a alaihi an yi sujjada ma'aha shin in ce sujjada zai yi sujjada a alaihi an yi sujjada ma'aha shin ya zama wajibi yi sujjada tare da ita Shi ne tambaya. ƙala malik sai malik ibn anas ya ce laisa alaihi an yi sujjada ma'aha ba a ce ya yi sujjada tare da ita ba inna ma jibu sadara abin sani kawai sujjada tana tabbata ne waje fasara waje maimaita kun gana tabbata sai ban fasara na wajaba ba ya ce inna ma jibu sadara sai ban fasara cewar abin sani sujjada na wajaba ba saboda mun yi magana hukuncin sujjada shine mai sunan, abin da yake nufi anan sujjada na tabbata abu hanifa ne yake zara wajibi ce kina akwai wanda ya faɗi cewar wajibi ce imamu shafi yake sunnatun mu'akkada yake sunnatun mu'akkada sunnatun ne ƙarfin gaske mana tsakaninta da wajibi ɗugo ne ya rage kullum rage ko inna ma ta jibu sajada sujada tana tabbata ne alal qaumi dangane da mutane ya yakununa ma'ar rajuli da suka kasance tare da mutumin da yake karanta qur'ani din atammuna bihi sai su koyi da shi sai su koyi da shi a matsayin shi yana liman su suna ne mamu fayaqra'u sajada anan shi mutumin sai ya karanta sujada sai su jujuna ma'ahu sai su sujada tare da shi to idan shi wannan bai cancanta ya zama liman ba fa saboda tassa, sai karanta sujara sai yi sujara za su yi kun shiru to yanzu wannan tambayar wanda aka tambaye shi mace za ta karanta ƙur'ani za ta yi sai ta sujara shi mutum zai yi domin ba limami shi bace domin ba limami ya bace fa ya qara'u sajadata sai karanta sujada fa yasjuduna ma'ahu sai su sujada tare da shi walaysa ala man sami'a sajada bai zan ba a dora ma wanda ya ji sujada ba min insanin daga wurin wani mutum min insanin daga wani mutum mutum ya shafi mace ya shafi namiji ya shafi yaro ya shafi babba ya shafi mai hankali ya shafi mara hankali akwai mutumin da ya tabu shi taɓo shi kuma sai ya zama na ƙorani yake karantawa ya fita a guje kawai Allah ta'ala ya sauki Allah ta'ala ya kiyaye Allah tsare wa baki da ƙorani yake karantawa zuzurutun tilawa yake dan mota kuma ga shi yana taɓa hankali yana zuwa sujjara kawai yana saukar da ayan nan sai ya sujjara aha sai ga sujjara tare da shi saboda me saboda ba zai iya zama liman ba bai zama liman ba saboda me bai zama liman ba saboda mahaukaci ne abin nan walaisa alaman sami a sadada bai zama ba a ɗora ma wanda ya ji sujada ba min insanin ya karauwa daga wani mutum da yake karanta sujada din. laisa lahu bi imam da shi wannan da yake karantawa bai zama liman a gare shi ba zai zama liman a gare shi ba saboda ba zai zama liman a gare shi ba saboda ko dai tana mace ko yana mahaukaci misali an yi sujuda tilka sajada ya yi wannan sujadar saboda haka yanzu wanda zai karanta mun ce wanda ya karanta sujada ka lura da kyau zai yi sujada yanzu wanda ya sujada wanda ya karanta zai sujada mai sauraro ma zai sujada to daga cikin sharuɗan mai sauraro da zai yi sujada shine wanda ya karanta din ya zama ahali na limanci ya zama na wanda ya cancanta na na limanci wanda ya cancanta zai limanci in ya karanta ya sujara kai ma da ka saurara sai ka yi In ina fata man fahimci magana ta da ke wannan babi din ibn abi rahimahullah ya dunkule shi ya kawo shi a cikin risala kuma shi za mu tashi a karatun risala in Allah ta'ala ya sha mun dawo da izinin Allah ta'ala hmm? eh insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ayoyi za a haddace su in Allah ta'ala ya kai mu ranar asabar sati mai zuwa kenan karatun mu kowa zai kawo su sai ya dawo min da faifata sai ya babbare ku eh yawa waye bai karbi abin nan ba